بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد رشدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kamu yau daya ga watan Rabi'ul Awwal hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1441 kuma yau 30 ga watan goma miladiya 2019 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa sallam muna cikin sirar sahabiya ummu umara radiyallahu ta'ala anha mun ji wasu daga cikin ababe masu ban sha'awa masu ban kaye ababen koyi a cikin rayuwarta ana mana bayani akan abin da al'imamu ibn sa'ad rahmatullahi alaihi ya ruwaito a cikin littafin sa'ad tabaqat da kanta take ba da labarin irin abubuwan da ta yi na bajinta a yakin uku wanda aka yi shi a shekara ta uku bayan hijira kamar yadda muka ce suka ce watanni talatin da biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam yakin uhud ya faru ranar asabar da ranar lahadi sha ɗaya da sha biyu ga watan shawwal kamar yadda imam ibn sa'ad rahmatullahi alaihi ya ambata a cikin wancan littafi nasa wato tabaqat tabaqat ibn sa'ad kuma abin da suke ce ma tabaqatul kubra shine sai ibn sa'ad rahmatullahi alayhi ya ci gaba da kama ne ya ce taqulu ummu umara Nana na ummu umara radiyallahu anha ta ci gaba da bayani ta ce ana nan ana wannan yaki na uhud fa aqbala alladhi daraba ni shi wanda ya sari dana ya juyo ya juyo فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ضارب ابنك في معك صلى الله عليه وسلم يتشي ياكي أم عمارة وان جيتا غدنكم أنت سمينونش قالت في تتشي إتنا نا أم عمارة تتشي قبدا بعد بيان فأعترض له فأضرب ساقه فبركه فاعترض له سيني نجدتو مسليمة فأضرب ساقه سيني ركا سارر قورنسا سنا سارر قورنسا فبرك سيكينا هي فاد القسا يدوك ساعواته قوم سكين فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم سينا جماعتي صلى الله عليه وسلم مرمشي wato alamar abin da ya yi ya bashi sha'awa ya burge shi hatta ra'aitu nawajizahu haske da naga haƙoran annabi sallallahu alaihi wasallam fiƙoƙinsa sun bayyana wa qala sai annabi sallallahu alaihi yace istaqatti ya umma umara yake umma umma umara kin daukansa kin daukansa kin daukansa a game da abin da ya madanki kin daga shi yanzu kin sare a wurin abin hawansa kuma gashi ya faɗo ƙasa sun ma'aƙbalna na ulluhu na nan umara ta ce sai muka tafi na muka ci gaba da tarar wannan wanda ya tari ɗan nata hmm? idan aka ce Allah shine ne kayi abu na biyu ai shi yasa in ka sha ruwa ka ƙara sha in aka ce nahal shan ruwa na farko ke ko kuwa ce halla kai halla si alla halla shan farko ko si alla shanin ne shi ne ce ke cewa تعل بها مذ تعل بها مذ كنت طفلا وتنهل تنهل هذا نهل انت to shine na'ulluhu muka ci gaba da taransa bisilahi da makami hatta ataina ala nafsi har sai da muka bayan shi sai da muka kai shi lahira shine hatta ataina ala nafsi har sai da muka kai karshe muka kai shi lahira muka kashe shi فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي ظفرك abin sun ya ce yabo ya tabbata ga Allah wanda ya baki rabo ya kika ci nasara kisa aka kashe wannan makiyin Allah wa yanzuru nabi so sama ila juhi ummi umara annabi sallallahu alaihi wasallam ya kallon ciwon da aka ji ma wannan baiwar Allah sahabiyarsa mai daraja kuma mujahida ta musulunci wato ummu umara fa yaqulu li waladiha sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rika ce ma ɗanta ummaka ummaka i'sib jurhaha manzo sun ce kula da mahaifiyarka kula da mahaifiyarka yana ce ma ɗanta kula da mahaifiyarka i'sib juhaha ka je ka ɗaure ka sa bandeji a ciwon da ta ji kan jini ya ta zuba har ya zama an rasa ta اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة نزل من مصر أن أدعى يا الله أم عمارة دعاء أنت da mijinta ya Allah maɗaukacin sarki ka sa su zama makwabta na abu abu abokan zama na a cikin aljanna kaga wannan addu'a ce ta fike kima mutum ya zama makwabcin annabi sallallahu alaihi wasallama abokin zaman sa a cikin gidan aljanna ai mu aljanna ma muke nema tukuna mu samu damar shigarta ko muka samu damar shigarta to shi ke kultu سي أم عمارة تشي في نفسي ما أبالي ما أصابني من الدنيا عندما من زرصن ديمون وانا الدعاء يتي اللهم اجعلهم غفقائي في الجنة ومن ساكي دموال هنا أبو دايس زي سمينا الدنيا مرة دابي لا ما شيني إن قال كنا بكين تكي لأبن تشكين دنيا لا وكسان أبن الله كسامو على هرا بني أما إذا كسان أبن الله كسامو على هرا في الدنيا نبذاتها دانيكتها Hmm? ba za ta dame ka ba shi yasa ai in kai riko da sababin shiga aljanna a duniya to duniyan nan ta kan fita ranka al-imam al-waki ibn al ya ruwaito a cikin littafin sa az-zuhud eh, ina jin daga ibn mas'ud ibn mas'ud yana cewa ababe ukun Allah madaukakin sarki ya baka to ya gama maka komai a duniya kar ka damu da abin da baka samu ba a duniyan nan abu na farko shine an yi zahida ka fi duniya ya baka gudun duniya wa an yi faƙi haka fi din sannan ya baka cikin addini to wannan abubuwan guda biyar su ne mabudan shiga aljanna sannan sai na uku wa an yusiraka ala aibik wa tashtagila bihi Allah kuma ya nuna maka aibinka ka gane aibinka ka aibinka ba aibin dan uwanka ba Allah ba ka wannan abubuwan guda uku a duniya to ka damu da abin da ka rasa domin ka samu tabbas الزهد في الدنيا الفقه في الدين sannan a tabassu da aibin nafi waɗannan abubuwan guda uku Allah ka samu same su wa ba da an intaqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila ar-rafiq al-a'la ma na umma amma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya tafi lahira ya rasu ya tafi zuwa ga arrafiqul a'la arrafiqul a'la wato inda annabi sama ya zaba bayan Allah ta'ala ya bashi zabi a bashi a duniya ko ko a'a Allah madaukakin sarki ya dauke shi ya tafi wajen wadancan ula'i ma'an nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin wa hasuna ula'ika rafiqa to haga arrafiqul a'la kenan annabi sama ya je ya haɗu da 'yan uwansa annabawa iyayen shi annabawa yayyen shi annabawa ya haɗu da su su je su zauna a can bayan annabi sallallahu ya rasu kenan واصلت أم عمارة مسيرتها الجهادية أم عمارة بتسعى با بتشي أي سنة النبي صلى الله عليه يا رسول تعجيني يا ذو حرشي ها sai ta ci gaba da aikin jihadinta ta ci gaba da wannan tafiya ta tafi jihadi wasiyatan lidiniha ila akhiri ramqi ta ci gaba da cika aikin ta na jihadi na addinin Allah ila akhiri ramaqin har zuwa karshen kallon da ta yi a duniya har zuwa karshen kallon ta da ta yi a duniya bata daina jihadi fi sabilillah ba عن محمد بن يحيى بن حبان قال يتي جرحت أم عمارة بأحد إثنى إثنى عشر جرحا na na ummu umara radiyallahu anha sai da aka mata ciwo guda goma a uhud mun ji sabanin da ake wasu ce sha biyu ne wasu kuma sun ce sha uku ko to gashi nan aka ce sha biyu wa quti'at yaduha yawm yawmal yamamati sannan ranar da aka yi yakin yamama yakin da aka yi na na zamanin sai sayyidina abubakar radiyallahu anhu na mani uzzakati wal muqtaddi italu mani uzzakati wal muqtaddi yakin da aka yi aka yaki waɗanda suka hana zakka da wanda suka yi ridda su musulmi ba da makamantansu to a wannan yakin kuɗi a fiye doha aka yanke mata hannunta aka guntula hannunta wajuri hat وجرحت يوم اليمامة في وايدها أحد عشر جرحا sannan bayan an tsara hannu ɗaya sannan sai da aka ji mata ciwo a ɗayan hannun ciwo ciwo har ɗaiɗai goma sha ɗaya a ɗayan hannun ɗayan hannun da ba a guntule shi ba wato wannan mutanen idan kana karanta siras kaji imani baya shiga zuciyar ka ka tafi kanka kuma waɗannan mutanen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a ce wani wani yana da gilli yana da wani kulli na jin haushi a tsakanin shi da su to ya halaka duba waɗannan abubuwan da ake ba da labari wai waɗannan mutanen sun yi waɗannan mace ce fa nan wai sun yi ne don neman suna a rubuta tarihinsa kawai ya kamata mun ga wannan tadabbur sun yi ne don neman suna kawai a rubuta sunansu a tarihi su ba su san ba za a rubuta wannan tarihin ba ba su san mu ɗan baya za mu zo a rubuta mana mu ɗauka mu karanta ba tsabagen imaninsu da Allah ne da yadda da abin da za su je su tara a wajensa shi yasa suka ba da rayukansu suka ba da komai nasu domin addinin Allah nan ya ɗaukaka kuma imaninsu da cewa ɗaukakarsu tana tabbata ne idan sun yi addinin Allah hidima ba idan sun makansu ba ba kuma idan sun shiga wajen neman duniya ba wannan shi ne mu kuma waɗannan mu kuma 'yan bayan abin da muka rasa ke Allah shirye mu faƙadimatin madinata bayan an gama yakin yamama wanda aka yi shi أزمن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أنه بهم مدينة وبها الجراحة غدا إتا أقلوا من شيوة فلقد رؤي أبو بكر رضي الله عنه وهو خليفة حقيقة أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ينا خليفة يأتيها يسأل عنها أن يسمى أبو بكر رضي الله عنه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان سيزوينا تنبيه جمد يا تكي يا جكينتا ينا توسيا متا ينا نونا الهينن سجمد شيوان بحجم متا دا داموانسا فما سينسنا خليفة مسلمي جباكينا وابنها حبيب ابن زيد شيكما أنت وانتان حبيب ذا من بارنسا أحد هو الذي قطعه مسلمة الكذاب shi gunduwa gunduwa musaylimatul kazzabu ya masa wannan musaylima gunduwa gunduwa ya masa shine qatta'ahu eh yi masa gunduwa gunduwa yi musla da shi wa rihlatin min وبعد رحلة من العطاء مباركة باين تفيا من أو من wacce take tabadawa ba ta nema ba eh آن من جسد المجاهد أن يصل إلى داره لو شي يمج كل من جهادي لو دومن يقرقوا بجدن سدعك تانا دمسع إن شاء الله التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتية وأن جدار ألا مدوك تنسكي يمضى ينسع عباده وأن إضافة تتشريف عباده ما ينسع ألا مدوك تنسكي دنجل كاكدوا قريشي يتي كيبا والحلي وما لم يسنا تمس إضافة تشريف إضافة التشريف لا تفيد الملك فحسب لا تفيد الملك فحسب أقول إتنا نفهم ويباين ألا ليما لكي سبع ها إضافة تشريف يا مسوان من على قوة من بالغيب أي بس جنيبا لو قسم جي موسى على قوة من سن da Allah ya ce ga aljanna sa mun ga aljanna ko mu ganta ba haka shine allati wa'ada ar rahman ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya lallai alƙawarin Allah madaukakin saki abin zakke mawani wasu malamai suka ce nan akwai almajazul aqliyu a wajen ai innahu kana wa'duhu atiyan لأن الوعد هو الذي يأتي وليس هو الذي يؤتى إنه كان وعدوه مأتيا أي كان وعدوه آتيا ألا مدوك تنسي القور انسى زيزو هنا تكن أظن في كتير مشي إسناد المبني للمفعول للفاعل هو إسناد الفاعل للمفعول أبو شيء أيكي أما سي أنونا كما شيء أكما واحد هو أبو شيء أكما أيكي سي أنونا شيء أيكي أتشين إلم بلاغة عشان علم البيع وشين إنه كان مع وعده مأتيا إنه كان وعده مأتيا أي إنه كان وعده آتيا على قول العزيز ونجاني فلبت نداء ربها لأن أم أمارة رضي الله عنها تعمس كرم أبنجد سبحانه وتعالى وطارت روحها هناك سيرا تيتاشية في في مقعد صدق عند بديك مقتدر a wajen Allah maɗaukacin sarki fi maq'ad sidq a wajen mazauni wanda yake na gaskiya maq'ad majlis wajen zama na gaskiya duniya ba gidan gaskiya ne hmm? inda malikin muqtadir a wajen ubangiji wanda ya kasance muqtadir wanda ya kasance mai iko Allah ta'ala kaga aljanna kenan هنيئا لك أم عمارة فرنسكي دجائي لجن دائي دع الخير ستبت أقريك ياكي أم عمارة والله يرهم ضعفنا وتقصيرنا موكم أنك قم موكم أنك أقوم فأذا ما أتكيلي أقونا نعم عمارة فأتا أولا سكيلم با أولا سكيلم بكتام با ومبزائي أولا مريئة با ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kanmu a wajen raunin mu da kuma gazawar mu a ce mace ce take waɗannan abubuwa al-afa'il al-afa'il allati tushbihu al-asatir ababan da suke kama da tatsuniya amma kuma gaskiya ne idan idan balagabi ya ce idan balagabi ya ce shay'un yushbihu ustura to yana nufin ya kai gaya a ban mamaki shi ci abu kamar tatsuniya shi ma ba haushi haka yake bari Allah kara mana son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da koyi da su Allah mu da sarki kuma ya hada mu da su a aljanna insha Allah wannan shine karshen siyar wannan sahabiya radiyallahu ta'ala anha darasin mu na gaba za mu tashi sirar sahabiya ta biyar asma'u bintu yazida radiyallahu ta'ala anha Allahu